Kalangu, studio 31 ga watan Disamba shekara 2020 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. shagulgulan bukukuwan sallar sabuwar shekara ta 2020 na wakana a cikin yanayin cutar covid-19 a birnin yamai mutane da dama sun nuna shawar yin bukukuwan sallar tasu a gida ɗaliban ƙasar nijar da ke karatu a wagadugu sun soma boron kwanaki uku ko mu yayi zahi za ku ji a cikin labarin a cikin rahoton namu na musamman za mu yi waiwaye adon tahiya don sanin inda aka kwana a game da batun soyayya a da. Masu ron barkan mu da sake saduwa. Sakamakon wucin gadi na zaben shugaban ƙasar Nijar zagaye na farko na ci gaba da haɗowa. A wunin wannan ranar ta 31 ga watan Disamba a cewar hukumar zaben mai zaman kanta sene. A cikin da'irori 266 a na ƙasar Nijar sakamakon wucin gadin na da'irori 140 suka iso. A cikin kusan miliyan ɗaya da rabi na masu zaben da aka yi rajista, a jimilce mutum miliyan biyu da ɗari hudu ne suka yi zaɓen. wanda ya yi daidai da kishi 32.5 cikin 100 kamar yadda shafin yanar gizo na seni ya bayyana. Wasu jam'iyyun siyasa sun fitar da wani gungu mai suna haɗin gwiwa domin zaman lafiya da ci gaba UPP. Jiya 30 ga watan Disamba a birnin Yamai, wannan sabuwar gamayyar ta haɗa jam'iyyun siyasa guda uku, cewa da PGP Dubara, MNSD Nasara da MPR Jamhuriya. Wannan labarin wata kusa ta jam'iyyar siyasar MNSD Nasara ita ta tabbatar ma studio Kalangushi. UPP na da gurin cewa an karfafa demokradiyya kasar Nijar ta hanyar tsara zaɓuɓɓuka masu tsafta da kiyaye doka. An gano kasancewar ɗiya mata sosai a cikin zaɓuɓɓuka na 'yan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa na ranar 27 ga watan Disamba da ta gabata. A jimirce kishi 64 cikin 100 na ɗiya mata ne ke cikin layin zaɓe wannan shine sakamakon da ya biyo bayan wani bincike na sa ido da kungiyar fad mai fafutukar ganin mata sun ci gaba ta yi a ranar lahadin da ta gabata don ganin yadda zaɓukan suka gudana gida nafisa ide shugabar kungiyar ta fad ta ma nafisa ta adam sirfo karin bayani A game da buɗe rumfunan zaɓe, mata masu sa ido sun samu bayanai da aka rarraba a cikin jihohi takwas na ƙasar Nijar. Sakamakon ya kasance haka. A rumfunan zaɓe, babu bayanai da ke nuna adadin mata da ke da sunansu a cikin takardun zaɓe. A kiyasta cewa a cikin mambobin rumfar zaɓe biyar, mata biyu ne ke da kwai. Karamcin adadin mata da suka hallara a cikin buɗe rumfunan zaɓe ya kasance kashi talatin da shida bisa ɗari idan aka kwatanta da kaso na maza. Bayan an sa ido akan rumfunan rumfunan zaɓe 350 an samu sakamako kamar haka. Adadin mata mambobin rumfar zaɓe ya tashi kashi 24.10 bisa ɗari. An gano cewa mata da yawa sun fito zaɓe. Kimanin kashi 64.22 bisa ɗari na mata sun shiga layin zaɓe. Shekara ta 2020 na ban kwana domin tukara sabuwar shekara matasa kamar da suka saba na haɗuwa su domin gudanar da shagulgula daban-daban. Sai dai bana matasan da dama sun fi gane masu yi sallar tasu a gidajensu dalilin wasu hanyoyin kariya daga cutar COVID-19. Ga dai abin da wasu suka bayyana ma Rukayetu Abdurrahman. sallar 31 ga watan disambar muna sa ran yin ta cikin kwanciyar hankali da tsanaki da kuma jin daɗi gada da muna yin shagalin sallar nan ta ƙarshen shekara da samarukanmu da abokananmu da sauransu. Amma yanzu abubuwan sun sauya. Don niyata a gida zan zauna bisa gadona salulata a hannu. A sabon da muka yi kulliyomin a nan Dragon Door wurin cin abinci muke yin sa nan bayan nan. Nan ne muke sallar. To akwai wasu masu zuwa gidan rawa na dare ko kuma wa'anda suka hi gane ma yin sallar gidajensu ko kuma wani wurin nishaɗi can daban. Dukkan wuraren shakatawa a rufe suke, kenan za mu yi sallar a sabaƙe cikin iyali tare da yiwuwar gayyatar aboki daya ko biyu, a haka za mu takaitawa. Ɗaliban ƙasar Nijar da ke karatu a Wagadugu, babban birnin ƙasar Burkina Faso, sun soma wata zanga-zanga ta tsawon kwanaki uku, inda suka yi wani zaman dirshe gaban ofishin jakadancin ƙasar Nijar. A cewar magatakarda mai riƙon ƙarya ɗaliban, a kasar burkina faso rashin biyan alawuskin 'yan makarantar da kuma littin da ake samu cikin biyan kudaden karatun da kasar nijar ke yi su ne dalilan boron nasu kamar yadda noma abdurrahman magatakardan ɗaliban ya shaida ma rafikatu a tahir ta waya da farko a rike cewa yau kusan shekaru biyar kenan ba a mayar wa ɗalibai kuɗin su na karatu ba wannan kuwa na da tasiri a kan shekarun karatu na ɗalibai daban-daban yanzu haka akwai ɗalibai da dama da suka kammala jarabawa da sauransu amma ta dalilin matsaloli daga gwamnati ba su iya samun takardun su na shaidar kammala karatu matsala ta biyu ta shafi alawus na watanni uku zuwa watanni uku na gwamnati ke aika wa ɗalibai kawo yau ɗaliban Nijar da ke karatu a Burkina Faso ba su samu alhakin su ba har na tsawon watanni shida. Bukatar mu ita ce a mayar muna da kuɗaɗen mu na karatu da muka zuba, a biya alawas musamman kashi na uku da alawas na lokacin babban hutu. Sannan kuma ɗalibai suna tilasta tafiyar wakilar ma'aikatar kuɗi a ofishin shakarancin Nijar da ke Burkina Faso. Muna kuma kira ga sauran ɗaliban Nijar su kawo muna goyon baya domin mu samu biyan bukata. domin rage yaduwar cutar covid-19 musamman ma a bangaren iyakokin kasar algeria da libya hanyoyin da bakin haure suka fi bi wajen shigowa kasar niger an ɗauki ƙwararrun matakai don bincika lafiyar dukkan matafiyan kamar yadda mamudu malam adam na ma'aikatar jiha mai kula da kiwon lahiya ya shaida ma Musa Mamman. Babban aikin namu ma mu ga wajen iyaka yake don saboda mu mun ɗauki matakai tun ma da aka fara wannan yaƙi da wannan alluba a sama ka shine inda dai muke samun yawancin mutane wanda suke shigowa akwai wurin shiga ta wajen madama inda akwai likitocin soja da suke su kuma kula da wannan fannin can wajen su babu matsala sosai matsalar mu nan wajen ne mutanen sun yawa saboda migran da yan ƙasa da ake maidowa daga Algeria wajen a sama ka matakan mine ne an an sa dispositif can a sama ka duk mutanen da suka taho can a asamarka akwai likitoci wanda za su yi dukkan su in mutum dubu ne suka zo dubun nan dukkan sai a yi musu awo akwai awo na harko da ake ce ma test diagnostic rapid don a gani in mutum yana da alamun ciwon in aka samu wanda suke da wannan alamun a lokacin nan ɗauka eh, abin majinasu wanda za a kawo shi arlit ne ake yin gwajin shi shi wannan mun samu kawo mutum biyar a asamaka ka wanda suke da wannan ciwon wanda a can muka tsaida su aka yi musu magani dukan su biyar sun warke jiya ma mun samu mutum biyu wanda suke da alamun eh, an doki eh, abin majina su an zo an auna arlit amma su wannan ba wannan ciwon ne ke gare su majina dai ce wagga ta ta gargajiya ita ce suke daga agra sai mu nufi da koro inda tarin kudan zuma suka farma wani mutum mai shekaru biyar a masallacin korafan da ke cikin gundumar da koro a jihar maraɗi a cewar garba ibrahim mai bima shugaban da'irar ta da koro mutumin ya rasu ne dalilin cizon da kudan zuman suka yi mishi kamar yadda ya shaida ma Adamu Umaru. Nan kusan masallacin Juma'a dama ana kwankwanto akwai zumuwa daga ciki. To wani ba Allah wani uban mu tsoho to daga kasuwa to ya ɗauko wannan hanyar kusan masallacin Juma'a. sai aka yi daidai da ta fito sai ta kawo mishi hari to kala yana kokarin ya fita daga cikin ta da har yawa har ya kai ya hwadi to duwatun a lokacin duk mutane wanda to ya kawo agaji sai ta far mishi kowa sai ya ta gudu ya ta kanshi da kyar dai aka kawo wannan agajin da shi ma dai har yayi nisa ka gani kuma Allah ya sa kwana sun kare har Allah mishi wadi lalle da sahin nan misalin karfe bakwai a kowanne suka tabbata min cewa sun gane ta can sama ta sake bullowa tun jama'a sai da muka kira service de la protection civil ya je can da marice da sahi mun ga ma dai environment suka ce sun kira wasu mutanen su za su zo yau insha Allah ba za ta kwana wurin ba to jan hankalin da muka ma mutane muka nuna musu cewa to kowa ya nisanci wurin duk waɗanda ke makwabta a wannan wurin su yi hankali su nisanci wajen nan inda take tawagar mena afirma ta ƙasar niger na kan hanyar ta shiga gasar ɗaukan kofin ƙasashen afirka shan jiya mai zaben 'yan wasa haruna dulla ya bayyana sunayen 'yan wasa 28 da aka zaba a jajibirin wannan babbar haduwar ta afirka kasashe hudu ne za su halarci wannan takaitacciyar gasar kasashen sun hada da kamaru uganda niger da zambi gobe ɗaya ga watan janairu shekara 2021 niger za ta kara da zambi a karamin hilin wasan kwallon kafa na yawunde a cewar rafa abdulrazak shugaban masu ra'ayin 'yan wasan na mina komai ya kammala ga dai ci gaban hirar tasu da habibu garba Komi ya kammala. 'Yan wasa 28 da aka rairaye suna nan a yanzu haka suna hilin jirgi za su isa kasar Kamaru ba wanda ya ji ciwo ba wanda kuma ya kamu da coronavirus insha Allah za mu abun a zo a gani kuma domin mu ɗau lumfashin yanayin wurin mun ɗauki niyyar zama wurin da zai kasance mafi kusa yanzu kuma don mu auna karon da za mu yi yawo jaba mu yi wata 'yar kwamfala ina jin wannan yana da mahimmanci muhimmanci gare mu kuma zai ba mu damar ganin inda ke da matsala ta kai hari ko kuma karfin aiwatawar 'yan wasan za mu kawo daidaito a kansa kamin lokacin karam dangance da kyaukyawar kwarewar da ke ga 'yan wasan mu muna ganin yau hakika za mu gwada abun a zo a gani a kamaru insha za mu maido kofin a Nijar. Insha Allah. Ramini la Gora sanninki, muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, kwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora to zo mu zauna mana ai jiya zan dawo gida na shiga fa ba fa ba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani a kan bambancin da ake nuna wa 'yarta a cikin anguwan nasu da yake 'yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19, wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. La rika lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abin da ya kamata mu yi shine mu bi ka'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu. mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Al'amuran soyayya a yau sun bambanta da na da domin a shekarun baya 'yan mata na da wasu halaye da 'yan matan na yanzu suka bari. Olivier Asogbavi ya haɗu da wata daga cikin 'yan matan na da wadda a yau take da shekaru hamsin, ka kuma abin da A'i Abdu ta shaida mishi. Domin fahimtar yadda dangantakar soyayya ta kasance a da mun haɗu da A'i Audu wata mata da ta cika kimanin shekaru hamsin a duniya. Tana zane ne a garin Kware mai ruwa ta kuma gaya muna yadda ake haɗuwar soyayya a can da. Soyayya ta 'yan mata da samari ta da ba ɗaya ta ta yanzu ba. Ta dauri uwaye na gayi. Wani bi ko da wurin wargi na an mun kai ta garka sarmayi ga ganin mu shi su mu. Wani bi kuma ga dauri an kai wasan dare an kai raye-raye in 'yan mata sun ka shiga rawa. Dan nan na wani ga ganin wata ya ce yana son taurin rawa to a dauri mata da suke akwai wuyan mace ta yi hwakare da sarmayi tana shakkun sarmayi bale ta tai wurin shi ta yi hwakare ita dai tana zaune gidan su da in an kace miki an aza ranar armenki da sarmayi gudu ma kakai ka bar gida kuka kakai sai an taro ka an kawo ka A'i ta bayyana cewa tsawon lokaci kulawar iyaye ta zama mai sarƙaƙiya a ganinta a wannan lokaci na salula da haɗuwar ɓoye kula da ɗiya mace ƙalubale ne na gaske ta kuma jaddada cewa 'yan matan wannan zamani ba su da kunya. Yanzu salula ta ta bar komi ga mu zamne ɗiya sai su kiran sarmayi ma mu san wasu ka faɗi ba kuma da wuri komi rishin kunya ki in an kawo kayan lehen nan naki ba ki tsaya kallon su sheka ki kai da gudu ki kuka. To yanzu budurwa an kawo kuɗi ta ta to ta ce ma uwa ku ɗauko min kuɗi na kenan akwai bambanci ga harakokin nan na dauri a zamanin a'i abdu yan mata na sakaci da karatu amma a yau a'i na kokarin jan hankalin ƴaƴanta da su baiwa neman ilimi mahimmanci fiye da lamarin soyayya mun ba lakwal karhi yanzu amma ga sauri ba mu ba lakwal karhi ba saboda mu dauke ta wani abu amma yanzu yau na yaro in mun ka ga ya dauki waya ya kiran da bai kamata ba mun ka ga wani ya zo ya mana tsaye ga bakin gida da bai kamata ba ni ga na rayuwa ina kiran yaron nan ci wance ki sa niyya ga lakwal ɗiki ga karatunki saboda karatu shi na wajibi da kishi shi na mahimmanci ga mace. to haka nan na muka tahiya da yaran mu abin nan da mun ka faɗa musu kuma sai su bi shi sau da kawa ni dai ga nau haka nake manau yara ko ina na ta na dawo yana usko su suna karatun su ɗari bisa ɗari. ta hanyar mutane na zamanuka daban-daban al'amuran alhakar soyayya sun canza wasu iyaye na bayyana cewa abubuwan da fasahar zamani ta zo da su da kuma dubarar da 'ya'yan suke amfani da ita don haɗuwa da masoyansu sun fi karfinsu sai dai kuma duk da haka wasu iyaye na matsa ƙaimi domin tabbatar da tarbiyyar 'ya'yansu Na muka zo ƙarshen labaran na sashen Hausa mu huta lahiya. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyau kyautata rayuwar iyali a karfe shidda da kwata na maraice. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marace da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.